daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, ta. aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Laraba. Da fatan dai an waye gari cikin koshin lafiya. Ga jerin abin da muke dauke da su. Da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafi da shirin nan na ko kun san. Daga nan kuma sai shiri na musamman kan azumin watan Ramadan mai alfarma mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau. waɗanda su ne jerin abubuwan da za a saurara da dar Allah a zangon shirin namu na wannan safiya. To amma kafin a je dukkanin abubuwan da na riga na zayyana ɗin sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya ce har yanzu kasar bata mayar da amsa ga wasikar donald trump kan tattaunawa kan batun shirin nukiliya ba a kasar sudan kowa da karen rsf sun hana kai kayan agaji a yankunan da suke iko da so a faɗin kasar hukumar da ke kula da san ido a kan batun gudun hijira a najeriya ta ce an ceto 'yan najeriya din sama da 950 daga kasar libya To yanzu kuma ga labaran da ke dake Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arakci ya sanar da cewa har yanzu Iran bata mayar da wani martani akan wasikar da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya aike akan shirin nukiliya na kasar Iran ba. Sai da kuma ya ce ana shirin mayar da amsa ne da kuma za a mika ta ta hanyoyin da suka dace nan ba da jimawa ba. Da yake magana a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen ƙasar Armenia wanda ya kawo ziyara a birnin tehran arakci ya nana da cewa iran ɗin ba za ta shiga tattaunawa kai tsaye tare da amurka ba a ƙarƙashin yanayi na matsin lamba da kuma barazana ta soje da kuma ƙaƙaba mata komai sai da kuma ya tabbatar da cewa har yanzu ana ci gaba da tattaunawa da ƙasashe na turai guda uku tare da tabbatar da aniyar iran ɗin ta fuskar diflomasiyya wasikar wadda Donald Trump ya sanar da cewa ya aike da ita zuwa kasar Iran a ranar 6 ga watan Maris an aiki da ita ne zuwa ga jagoran juyin juhalin musulunci na kasar Iran din Ayatollah da Ali Khamenei a daidai lokacin da gwamnatin Amurka take ci gaba da aiwatar da matakai na matsin lamba a kan kasar Iran din wanda kuma a ɗaya bangaren take nuna sha'awar yin tattaunawa kai tsaye tare da kasar Iran. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Iran din Ismail Bakayi, ya fahimci cewa Tehran ba ta da wani shiri na bayyana wasikar a bainar jama'a yana mai cewa ba lalle bane jita-jitar da kafafen yada labarai suke yadawa game da wannan wasiƙa su zama gaskiya za a yi martani ne game da wannan wasiƙa ta hanyoyi na diplomasiyya bayan cikakken nazari a kai in ji shi a can ƙasar sudan kuwa da karan rsf sun sanya sabbin takunkumai akan isar da kayan agaji a yankunan da ke karkashin ikonsu su lamarin da ya kara ta'azzara matsalar ayyukan jan kai da kuma kai kayan wato kai kayan agaji kamar da kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito. Matsalolin da suna zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar RIFs take kokarin kafa gwamnati daga bangaren yammacin kasar ta Sudan da kuma fatattakar so da sojojin Sudan in suka yi daga babban birnin kasar Khartoum lamarin da ke ci gaba da yin barazana ga rabo kauna. da kuma daidaita ƙasar wani mataki kuma wanda ƙungiyar ta ɗauka yana nuni da cewa ta hana gudanar da duk wasu agaji wanda ake gudanarwa a wasu sassa musamman a yankin darfur wanda kuma hakan yake nuni da cewa ɗaukar irin waɗannan matakai zai iya shafar fararen hula kai tsaye waɗanda su ne yaƙin ya fi ma illa a baya ma'aikatan agaji sun zargi mayakan na rsf da wawushe kayayyakin agaji kusan shekaru biyu da suka gabata a yankunan da suke fama da tashin hankula a sudan ɗin lamarin da ke ƙara ta'azzara yunwa da kuma ɓullar cututtuka ma'aikatan agaji goma sha biyu waɗanda suka yi magana da kamfanin dillancin labarotas sun ce ta ƙarshen shekarar ta gabata ƙungiyar rsf ta fara neman ƙarin kuɗaɗe da kuma sa ido akan yadda ake gudanar da ayyukan agaji kamar ɗaukar ma'aikatan cikin gida da kuma ɓangarori na tsaro da irin tsarin da hukumomi suke bi wajen aiwatar da ayyukansu na rarraba kayayyaki ɗin a sassa daban-daban na ƙasar. A ba dai ba a bayyana wannan rahoto na yunkurin na RSF ba, amma ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun fara ja da baya sakamakon matsanancin yanayi da ake ciki. A cewar ma'aikatan agajin, yunkurin da RSF take yi ya kawo babban cikas ga ayyukansu, wanda kuma yake nuni da yiwuwar fadawar miliyan mutane a cikin matsanancin hali na yunwa a ƙasar ta sudan to jama'a masu kada a sha'afa waɗannan labarai dai suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran hukumar kula da 'yan gudun hijira kuma mazauna ƙasashen ƙetare 'yan tarin najeriya ta bani cewa an kubutar da 'yan najeriya ɗin kimanin 956 daga gidajen kurkuku da ake tsare da su a ƙasar libya a cikin watanni uku na farkon shekara ta 2025 da muke ciki shugabar hukumar ebeke debere irewa ta ce waɗanda aka dawo da su ɗin sun haɗa da mata 683 da kuma maza 132 da kuma ƙananan yara waɗanda adadinsu ya kai 87 da kuma jarirai 54 an samu nasarar mayar da su ne sakamakon haɗin gwiwa a tsakanin hukumar kuma hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya iom da kuma hukumar kula da baƙin haure da waɗanda rikici ya raba da matsugunan su a cewar sanarwar wadda hukumar ta najeriya ta fitar an dawo da su ne kashe-kashe daga watan janairu zuwa watan maris ɗin shekara ta 2025 da muke ciki ranar 28 ga watan janairu dai an dawo da mutane 152 a ranakun 11 da 19 da kuma 25 ga watan Fabrairu an dawo da mutane 484 a ranakun 4 da kuma 18 ga watan Maris an dawo da mutane 320 sannan kuma jami'ar ta kara da cewa tana kira ga 'yan Najeriya da su guji yin tafiya zuwa kasashen ƙetare ta ne hanya musamman ma dai ta hanyar ƙasar Libya wadda take fama da matsaloli da rikice-rikice. ta kuma jaddada cewa wajibi ne 'yan najeriya ɗin su bi hanyoyi na doka kamar yadda aka tanada idan suna son yin hijira ko kuma tafiya zuwa wasu ƙasashe domin gujewa hatsari da ke tattare da tafiya ta haramtacciyar hanya. Amurka ta shigo da sama da ganga miliyan biyu na man jiragen sama daga matatar dangote a watan Maris. Matatar da ta tabbatar da hakan ne a cikin wata sanarwa wadda ta fitar a ranar Talata, inda ta ce hakan ya tabbatar da nagarta da kuma inganci irin na wannan matata da kuma ayyukan da take gudanarwa da kuma irin mai wanda take tacewa ta da manyan kasashen duniya suke mayar da hankali wajen sayar wato sayan man wanda ake samarwa a wannan matata wanda kuma matata ta ce tabbas lamari ne wanda yake da matukar muhimmanci ga tattalin arziki na najeriya wasu daga cikin rahotanni waɗanda ma'aikatar ta fitar ta tabbatar da cewa ana amfani da waɗannan hanyoyi ne domin tabbatar da cewa an yi jigilar manta hanyoyi waɗanda suka dace da kuma aiwatar da abubuwa waɗanda suke a cikin tsare-tsare na dakon mai wannan ya nuna cewa daga cikin wato gangunan mai da aka fitar daga matatar ta dangote wanda amurka ta saya ya kai ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a cikin watan maris kaɗai yadda kuma kafin wannan lokaci an sayi wani adadin sannan kuma wasu rahotanni sun bayyana cewa an kulla wasu rage din tsakanin matatar dangote da wasu kamfanoni masu hada-hadar mai na kasashen ketare da hakan ya hada da wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka ta ɗaya ɓangaren kuma wasu rahotanni daga ƙasar yaman suna cewa jiragen yakin amurka sun yi lugudan wuta a wasu sassa na lardin sa'ada da ke arewacin ƙasar ta yaman da gwamnatin amurka ta bayyana cewa wannan yana ɗaya daga cikin shirye-shiryenta na karya lagon ƙungiyar alhusi wadda take yaƙi da isra'ila sakamakon kisan kyashin da isra'ilan take yi a yankin zirin gaza wata sanarwa wadda ma'aikatar tsaron ƙasar amurka ta fitar a jiya ta ce hare-haren da take kaddamarwa kan ƙasar yaman sun takaita ne kawai akan mayakan ƙungiyar alhusi da kuma wuraren da suke horar da mayakansu to sai dai aksar mutanen da hare-haren amurka suka hallaka a yaman fararen hula ne ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran Toma da labaran da aka saurari cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Radio Tehran. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirye da muka riga muka zayyana tun daga farko. a yi saurayi lafiya. Sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da irin matakan da Isra'ila ta ɗauka na yin fatali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cammawa a kan yakin Gaza da kuma yadda ta dawo da yakin da take yi ga dangadan da kuma kisan fararen hula da kuma irin martani da bangare daban-daban na duniya suke ci gaba da mayarwa a kan wannan mataki da Isra'ila ta ɗauka. Majalisar Ɗinkin Duniya tare da ƙungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanai daban-daban inda suke yin tar da allah dai da irin matakin da isra'il ta ɗauka na yin fitali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a gaza tare da yin kira da a dakatar da buɗe wuta a gaza a nan take da yake magana a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ɗin akan harkokin siyasa khalid hari ya ba da rahoto game da taɓarɓarewa al'amura a yankin zirin gaza bayan da isra'ila ta karya yarjejeniyar tsaka da buɗe wuta da kuma misali fursunoni da aka kwashe kusan watanni biyu ana aiki da ita a kowace rana muna ƙara yin nisa daga manufar mayar da sauran mutane da ake garkuwa da su zuwa gidajen su lami lafiya in ji hari yayin da yake magana akan fursunonin isra'ila waɗanda ake garkuwa da su a yankin zirin gaza babban jami'in kula da harkokin siyasar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a dawo da tattaunawar ta buɗe wuta da kuma kai kayan agaji zuwa yankin zirin gaza ba tare da wata tangarɗa ba ya ishara da jawabin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya akan ayyukan agaji tom fletcher wanda ya gabatar a gaban kwamitin salo na majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan mako inda ya ce yin aiki da yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta ita ce hanya mafi dacewa domin kare rayukan fararen hula a gaza da kuma sako waɗanda aka yi garkuwa da su game da shigar da kayan agaji da kuma kayayyakin buƙatar rayuwa ga al'ummar yankin hari ya ce jami'an majalisar ɗinkin duniya guda shida sana daga cikin ɗaruruwan mutane waɗanda aka kashe tun ban da isra'ila ta sake dawo da kai hare-hare a kan yankin zirin gaza da ranar talata da ta gabata a ɗaya bangaren kuma majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta yi allah wade da rugujewar yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ɗin a gaza wanda ya sanadin mutuwa tare da jikita fararen hula masu tarin yawa a hare-haren da jiragen yakin isra'ila suke kaddamarwa a gaza a baya-bayan nan har ila yau ta buƙaci komawa ga aiwatar da yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta ɗin a nan take tare da jaddada wajibcin ci gaba zuwa mataki na biyu na yarjejeniyar wanda isra'ila ta yi fatali da shi majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta ce aiwatar da yarjejeniyar na da matuƙar mahimmanci wajen ganin an sako dukkanin waɗanda ake tsare da su a gaza da kuma gidajen kurkukun isra'ila tare da cimma nasara ta kawo ƙarshen faɗan na dindindin a nasu bangaren ƙasashen iran da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun bayyana matuƙar damuwarsu akan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake dawo da yakin kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza ministan harkokin wajen iran din abbas arakci da kuma takwaransa na haɗaɗɗiyar daular larabawa abdullahi bin zayed al nahyan sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman ma ayyukan wace gona da iri da isra'ila take yi a gaza arakci ya yi kakkausar suka a kan kisan gilla da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi wa ɗaruruwan falasɗinawa waɗanda ba su ci ba su gani ba tun daga ranar talata da ta gabata har zuwa inda yau take yin hakan saɓa yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ne wanda aka rataba hannu a kansa arakci ƙara da cewa laifukan da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ke aikatawa a gaza da kuma harin amurka wanda take kaiwa a kan ƙasar yaman yana buƙatar ɗaukar matakai na gaggawa da kuma haɗin gwiwa daga ƙasashen yankin da kuma kasashen musulmi domin dakatar da wannan aiki na ta'addanci da kuma ci gaba da kawo rashin tsaro a duk faɗin yankin gabas ta tsakiya a nasa bangaren ministan kasar haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zayed al hayan ya bayyana matuƙar damuwarsa akan taɓarɓarewar al'amura a yankin yana mai bayyana lamarin a matsayin abin damuwa matuƙa ya zarta buƙatar ci gaba da tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen yankin domin hana ci gaba da taɓarɓarewar zaman lafiya a gabas ta tsakiya domin nuna adawa da kuma la'antar ayyukan cin zalin da isra'ila take aikatawa kan al'ummar yankin zirin gaza dubin dubatar al'umma a birnin amman babban birnin kasar jordan sa gudanar da wata gagarumar zanga-zanga tare da bayyana goyon bayan bayansu 100% ga al'ummar gaza mahalarta ta takin sun yi allah wadi da hare-haren gwamnatin haramtattar kasar isra'ila wanda take kaiwa akan masallacin kudus da kuma masu sallah da ayyukan ibada a cikin wannan masallaci a wannan wata mai alfarma a cikin wanda mace wanda aka gudanar bisa gayyatar harkar musulunci da kuma kwamitin tallafawa falasdinawa dubban mutane sun halarta waɗanda suka haɗa da wakilai na siyasa jam'iyyu ƙungiyoyin ƙwadago da sauran jama'ar ƙasa inda suka yi tare da taken la'antar ayyukan zaluncin gwamnatin yahudawan sahiyoniya da kuma ƙyan amincewa da duk wata makarkashiya wadda ake kullawa domin korar falastinawa daga yankunansu hakanan kuma waɗanda suka halarci wannan tattaki sun yi allah wadai da kisan kiyashi da ake ci gaba da yi a yankin zirin gaza tare da yin kira gwamnatocin ƙasashen larabawa da na musulmi da su ɗauki matakan gaggawa na dakatar da wannan aika-aika ta yahudawa hakanan kuma masu zanga-zangar sun yi allah wadai da cin amanar da amurka ta yi wanda hakan ne baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila damar soke yarjejeniyar tsakar da buɗe wuta da kuma ci gaba da kashe al'ummar gaza tare da bayyana gwamnatin amurka a matsayin wadda take da hannu kai tsaye wajen ɗaukar nauyin dukkanin ayyuka na cin zalin da kuma ayyukan yaƙi wanda isra'ila take aikatawa akan al'ummar yankin zirin gaza da dama da gasken masana dai sun yi imanin cewa abubuwan da suke faruwa a halin yanzu wani yunkuri ne na aiwatar da siyasar donald trump da ke nufin share al'ummar falastinu mazauna yankin zirin gaza daga yankunan su baki ɗaya. bayan da al'ummomin duniya su haƙi amincewa da shirin nasa tun daga farko na kora al'ummar yankin ta hanyar yaudarar su kuma kwaɗitar da ƙasashen larabawa. Ko kun san. masu saurare assalamu alaikum yau laraba 26 ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 26 ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan maris ɗin shekara ta 1952 al'ummar ƙasar kenya suka fara gwagwarmayar neman samun 'yancin kansu daga mulkin mallaka na turan birtaniya ƙarƙashin jagorancin jomo kenyatta kenya ta fuskanci matsaloli a tsakanin lokacin yakin duniya na ɗaya da kuma na biyu amma bayan yakin duniya na biyu al'ummar ƙasar suka mike domin ganin sun kwaci 'yancin kansu inda aka fa ƙungiyar mawo mawo wanda suke ɗauke da makamai wanda kuma suka halaka adadi mai yawa na turan birtaniya 'yan mulkin mallaka a fadin ƙasar ta kenya bayan gugurma ta tsawon shekaru al'ummar ƙasar kenya sun samu 'yancin kansu ƙasar kenya dai tana fadin ƙasa kilomita da 580 sannan kuma tana gabashin nahiyar afirka masu wurare ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan maris din shekara ta 1971 sakamakon matsalolin siyasa da zamantakewa pakistan ta gabas wadda ake kira da bangladesh a halin yanzu ta balle daga kasar pakistan pakistan ta gabas da kuma pakistan ta yamma sun balle daga kasar india cikin shekara ta 1947 amma pakistan ta gabas wadda mazauna yankunan ta kashi 98 cikin 100 'yan kabilar bengal ne sun nuna damuwa matuƙa akan abin da suke kira da nuna musu wariya da pakistan take yi wadda kuma ita ce ke mulki da dukkanin harkoki na gwamnati wanda suke birnin islamabad babban birnin pakistan ta yamma wannan ya sanya pakistan ta gabas ta buƙaci kware-kwaren cin gishin kai daga wannan lokaci ne kuma suka buƙaci ɓallewa daga ƙasar pakistan baki ɗaya amma pakistan ta yamma ta tura dubban sojoji domin murƙushe wannan yankuri da kuma akan haka ita indiya ta aike da dubban sojoji domin taimaka ma pakistan ta gabas wanda kuma hakan ya sa aka gwabza yaƙi mai tsanani tsakanin sojojin indiya da pakistan ta yamma amma da ƙarshe dai sojin pakistan ta yamma sun sha kashi a hannun sojin indiya da alatilas suka janye wanda kuma hakan ne ya baiwa pakistan ta gabas damar kafa ƙasa mai cin gashin kanta wadda aka sanya mata sunan bangladesh tare da taimakon gwamnatin india sheikh mujib rahman shine ya jagoranci wannan bori bayan kafa ƙasar bangladesh kuma ya zama shugaban ƙasa na farko amma an kashe shi a wani juyin mulki wanda aka shirya masa ƙasar bangladesh tana makwabtaka da ƙasashen pakistan india da kuma myanmar masu saurari ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah muhammad kashani ya rasu an haife shi a kasar iran sannan kuma ya fara karatu na share fage daga gida daga baya kuma ya tafi birnin najab na kasar iraki inda ya ci gaba da karatuka a gaban manyan malamai na addini waɗanda suke birnin najab a wancan lokaci waɗanda suka hada da mirza na'ini da kuma sayyid abul hassan isfahani bayan ya kai matsayin ishtahadi ya dawo gida inda ya kafa makaranta ya kuma tarbiyyantar da ɗalibai da dama daga cikin ɗalibansa akwai shahid sayyid abdulkarim hashimi najad da kuma ayatollah khuzistani da kuma wasu daga cikin malamai waɗanda suka shahara a kasar da ƙarshe da ya rasu a shekara ta 1971 masu wurare ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan maris ɗin shekara ta 1984 ahmad sekou toure babban jagoran kasar gidi da ke afirka ta yamma ya rasu an haife shi a ranar tara ga watan janairu na shekara ta 1922 a kasar gini sannan kuma ya tsunduma a cikin harkokin siyasa tun yana matashi kuma yana son kasarsa ta samu 'yancin kai daga turawan faransa 'yan mulkin mallaka ahmad sekou yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar siyasa wadda aka fi sani da african democratic community wadda ta yi matukar kokari wajen kwato yankin yammacin afirka daga turan mulkin mallaka na faransa shekara ta 1956 sai kutore shine mataimakin shugaba na wannan yunkuri kuma shekara ta 1958 shine shugaban afirka ɗaya tilo wanda ya kada kuri'ar kyan amincewa da shawarar shugaban ƙasar faransa na kafa ƙungiyar franco africa a yankuna da faransa ta yi wa mulkin mallaka don haka gini ta samu 'yancin kai a ranar biyu ga watan oktoba na shekara ta 1958 kuma ya zama shugaban ƙasa da prime minister ya jagoranci gini kusan shekaru 30 kuma an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa wa'adi hudu a jere ya kuma kasance prime minister gini na tsawon shekaru goma sha hudu. a shekara 1981 sai kutore ya jagoranci tawagar shiga tsakani daga kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi domin shiga tsakani a yakin iran da iraki sannan kuma ya tafi tehran da bagdaza ahmad seku tore ɗaya ne daga cikin jigajigan siyasar nahiyar afirka ne shugaban kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka a lokacin da ya rasu a ranar 26 ga watan maris ɗin shekara ta 1984 yana da shekaru 62 a duniya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri a jerin shirye-shiryen da muka shirya muku albarkacin wannan watan azumi mai albarka to kamar da yadda kuka sani tun a farkon wannan watan muka fara gabatar muku da shirye-shirye daban-daban na musamman saboda haka a wannan shiri na yau Halima Yakubu ce za ta kasance tare da ku yayin da shirin zai yi magana akan yadda mata ke shirya kayayyakin buɗe baki ga masu azumi to bari mu fara shirin na yau da sauraron madam Mela wakilin Maryama Abdullahi da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar wadda ta yi muna bayani akan irin abubuwan da ya kamata a yi a cikin wannan wata da kuma yadda matan birnin Yamai ke shirya kayayyakin buɗe baki ga masu azumi yayin da ta yi muna ƙarin bayani akan irin abubuwan da ita kanta take yi a cikin wannan wata mai albarka. Ina daga ƙarshe ta yi kira ga mata 'yan uwanta da cewa kada su dinga ɓannar abinci wajen shirya kayan buɗe baki ga masu azumi. Mutane wata mai albarka da wani zancen buɗe baki da wani wane ne mutum zai ka yi sadaka da fari tun da watan sadaka ne a taimaki wanda ba su da wanda bai da hanya a taimake shi abinci ne in sukari ne a bari abin da ka samu dai wata ne birama watan taimako ne kuma wata ne mai albarka wata ne na roƙon Allah Allah ya taimake mu mu duka musulmi Allah ya kiyaye mana da yaran mu mu duka Allah ya sa gama lafiya Allah ya saka mu da imani Allah ya ba mu abin da mu sani ba Allah ya kiyaye ma kasan mu da wahala to kin gani birama wani bude baki wani wani ne bude baki wanda yake iya kana iya kai kunu ka kai ba masallaci da bude bakin ma mai kyau saboda ka samu lada shi mai kyau kai ka kai ka aje da wanda ka san da baka sani ba duka ka taimaka dai wannan wata ne wata mai albarka to ko za zaki muna bayani akan irin abincin da matan birnin ya Yamai suka fi amfani da shi don bude baki ga masu azumi oh, matan birni da suke bude baki da shi wani shi wani naman kaji wani su haƙƙi shi eh, ba abin da ba yi matan birni kowa da abin gwalgwadon karfi shi da yake to daga karshe ko akwai shawara da zaki wa mata yan uwanki da ke shirya kayayyakin bude baki ga masu azumi musamman ma ga a mazajen su. Wani da abin da nake ma mata yan wana galgadi ma mutum ka yi aiki da abin da kake kai aiki da abin da kake iya kar ka sa miji ka matsala dan ka ga gidan wani kai maka zo ka matsa ma mai gidan ka ce sai ma sai ka yi galgadin da nake abin da kake iya kai kai sadaka sun gane ne a galgadi na mutum ya yi sannu sannu. Daga birnin Yamai bari mu leƙa Kaduna a tarayyar Najeriya inda na tuntubi malama Bilkisu Yusuf wadda ita ma ta yi muna bayani akan irin abinci da kuma yadda matan wannan jiha ke shirya kayayyakin buɗe baki ga masu azu. azumi. Mu dai a nan abin da muka gani yana tasiri da watan azumi shine kayan marmari, 'ya'yan itace kamar ayaba, mangwaro, lemo kan yi fruit salad wato haɗe-haɗen kayan itace. To wani irin abinci ne matan jihar Kaduna suka fi don buɗe baki? To akan yi kunu wannan kusan kowane gida ana yin wannan kunu ko na ramiya ko kunu ko ko haka ko wani sukan yi ɗin gyaɗa kuma ko da kowane gida in ka za ka mu kunu za ka mu ko sai wani sukan yi alele. To mutane ko sukan sai da dino har ma a dinga kaiwa masallatai saboda wayanda ba ba su da hali. To daga karshe wata irin shawara za ki yi wa 'yan uwanki mata da ke shirya kayayyakin buɗe baki ga masu azumi. To abin da zan ba shawara a kai shine ana almubazzaranci gaskiya a yadda ake buɗe baki. Ni idan na azumi ba na ganin kamar sai na ci wayansu abubuwa da yawa sannan zan san na sha ruwa. Harin mutane za a abinci ne balle inda wadata yi a yi shi ko sai a yi runu wayansu su yi doya a soya plantain a soya dankali a soya kwai a sannan a zo a dafa shinkafa da miya daban ko a yi da fadika duk da irin wani abubuwa za ka je ka gani gida balle uwa uba farfi da a yi na kaza Wai su a gasa nama ku ba mu ce kada a ci abinci ba amma mm, ladabin da ke cikin watan ramadani mm. shine mutum ya zama na ana sa kima a umai ina ba mata shawara cewa kada a dinga yin abinci wanda ba saboda da an sha ruwan dan kayan ƴaƴan gidaje din na an sha kunu shikenan sai ka ga mutum ciki ya kunu. kuma ga abin da an yi waje bai saboda haka ina ba mata shawara a dinga yin iya abin da aka gani gida za a amfana dan kuma ana son samun lada a dinga yin wanda za a kai masallaci saboda waɗanda suke zuwa masallaci na da ka fara gurbaɗi da shi akwai lada da yawa. To daga jihar Kaduna bari mu sake komowa jamhuriyar Nijar inda a wannan karon za ku saurari malama Madina Abdulrazak da ke jihar da Magaram wadda ta yi mana ƙarin bayani akan yadda matan wannan jiha ke shirya kayayyakin buɗe baki da kuma irin alherin da ke cikin yin haka. Anan da Magaram yadda mata ta yi sun hudo sosai zuwa kasuwa ko duk wata kasuwa da ta ta ga mata sun zo neman jidai don kare da aji suna kashin abubuwa abubuwa suna tirayin abin da zai yi nema dai ina dai tana suna rarewa. To wani irin abinci ne matan jihar da magaram suka fi don buɗe baki ga masu azumi? A nan dai da magaram akwai kamar yanzu misali mata wadda ake yin ta mai ruwa ruwa musamman wasu yin ba buɗe baki da ita akwai salati akwai kuma fom bekar ko a yi ko a yi order sannan akwai ɗan wake wanke da dai abubuwa ne na buɗe baki su doya soyayya kamar haka nan ne da buɗe baki da su a nan da magaram. To a matsayin ki na musulma kuma mace mai kula da iyali ko za baki muna bayani akan irin alherin da ke da wajen shirya kayayyakin buɗe baki ga masu azumi. Eh, saboda akwai alheri yawa a cikin buɗe baki saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta wa inna fi suhuri barakatun ne a cikin suhur akwai albarka Nan kuma shi ma haka baki yana da kyau a samu abubuwa musamman abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin buɗe baki. Manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana buɗe baki da dabino in ya samu dan misali maga ya samu maga yakan yi buɗe baki da To da ƙarshe wata irin shawara zaki yi wa 'yan uwanki mata da ke shirya kayan buɗe baki ga masu azumi musamman ma ga mazajen su. Ƙungiyar na da musulma ya kamata a ce a cikin wata azumi ya zaman to eh, da maraice zaman to tana cikin gidan ta da ko ina saboda da shirya ma mijinta da iyalan su dan abin da zai ma yi abincin wanda za a cin sanadin kayan buɗe bakin su baki ɗaya kuma ki tanadi wanda kike aje na shahur buhallau. Kenan kai ya zaman to kin wuta da maraicen wannan mijin ya zo ya eh, babu wurin da aka gyara mai mutum zamna ko kuma abin da zai har a zo buɗe bakin an kira sallah ana nema nema ana warwar ana guje guje ba ba a zamna ba kika tanada ina ya kamata zamna tun da dama ni kin yo da yayin da ce wannan sai ce na ni na siyo saboda azumi dan ka in nema to kenan zaman wannan ne ya da gare kula da komi kuma musamman abin da mijin ya yi bukata kenan kina tare da mijin kin san abin da ya yi bukata sai zamna shirya mishi wannan abu wanda ya yi bukata zai yi buɗe bakin kenan a wurin Allah ki samu ladan ki ga ladan zumunci ga al'adar mutunzuma samu ga iyalan. Bayan da muka ji yadda matan jihar da magaram ke shirya nasu kayan buɗe baki a cikin wannan watan azumi bar mu saurari bayanin da malama Maryam da ke jihar Bauchin tarayyar Najeriya ta yi muna akan yadda su ma matan wannan jiha ke shirya nasu kayan buɗe baki ga masu azumi. Misali dai san da mata suke shirya kayan buɗe baki kamar shi ne kamar gilin ra'ayi ba da dankali misali a dankali da da ko da min ainiya da sauran abubuwa saboda buɗe da kayan marmari da dabino da su lemo da abarba abincin da aka fi amfani da shi watan azumi abin gaba akan so su dankali su kwai su mata ko kosai ko kunun gyaɗa ko kunun tsamiya da sauransu da sufar nama ko shi wannan ana iya yin amfani da wajen buɗe ba don wannan azumi sanda yana kasancewa ba kowane lokaci ne za a iya cin su ba amma lokacin azumi akwai sa mamari da ake sha'awa wanda ne azumi da bukata idan in ruwa ko bayan ya sha ruwa. To har ila yau bari mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda na tuntuɓi malama Amina Abdullahi da ke jihar Maradi wadda ita ma dai kamar sauran matan da na tuntuɓa ta yi mana bayani akan yadda matan jihar ta ke shirya nasu kayan buɗe baki ga masu azumi. To shirye-shiryen da mata ke domin tanadin gabaki na azumi kamar yanzu da muke cikin wata azumi ko mai akasari an yi amfani da kwambutar wani salad wani jiri da wagar haka da sauran da yanzu wata azumi ne ba a siya amfani da yin ba ana amfani da abubuwan da za ka baki in ka kai azumin ka wanda za ka ji daɗi. To a jihar Maradi wani irin abinci ne mata su fi don buɗe baki? To ya danganta ai hali halin ya danganta da abin da halin ka ya bada da shi kake baki da shi. Amfani ko ya zama kamar ruwan dare a kowane gida ana amfani da tsakitsakin haƙalar ta haka sauransu To bari mu kare shirin namu na yau da sauraron malama Hafsa Muhammad wata 'yar garin Kumu da ke jihar Gombe tarayyar Najeriya da ke zaune a nan Tehran babban birnin Iran wadda ana ta bangare ta yi mana bayani akan irin abincin da 'yan Afirka da ke zaune a nan ke amfani da shi wajen shirya kayan buɗe baki musamman ma da yake a nan ba a samun wasu daga cikin irin abincin Afirka bayan haka ta yi bayani akan irin bambancin da ke da kwai tsakanin dukkanin abincin Iran da na kasashenmu. Da farko dai a nan kasan Iran lokacin shan ruwa mukan soya su kwai su dankali da yake babu doya a nan mutum idan yana so ya yi yambon bayan da za ya samu doya yakan yi amfani da dankali za ka soya kosai amma kosan gaskiya da ke waken su ba irin namu bane test ɗinsa daban yake mukan shirya abin shan ruwa kuma ƴaƴan itatuwa abubuwan da suke da shi mu ba mu da shi mu ma abubuwan da muke da su ba su da shi kamar su gwanda su mangoro su abarba su ayaba su anan ba su da shi sosai sai dai a shigo musu da shi amma muku muna da shi a gida abubuwan kayan shan ruwa kenan amma abincin da muke dafawa saboda ba su da masara mukan yi amfani da garin alkama mu yi tuwo da shi ko kuma a nika shinkafa a yi tuwo da shi saboda ba su da masara ko dawa wannan ba su da shi sannan kuma sun fi amfani da kaji akan jan nama yawancin abincin su duka naman kaji to masu sauraron mu da haka kuma mu kawo karshen shirin mu na yau da fatan Allah ya karbi ibadodin mu da addu'o'in mu ya kuma kuma nuna muna ƙarshen wannan wata lafiya amma kafin mu yi sallama da ku ga addu'ar ranar 25 ga wata. اللهم اجعل حضرت خاتم انبیاء یا عاصم قلوب نبیین یا عاصم ya Allah ka sanya ni a cikinsa mai ƙaunar waliyanka mai adawa da abokan gabanka mai bin sunar annabinka na ƙarshe ya mai shiryar da zukatan annabawa. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Afrika a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya, inda muke yin dubi akan yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka kasance a yankin zirin afirka musamman ma dai a ƙasar somaliya da yadda wannan ƙasa ta zama wata cibiya da ƙungiyoyin na ta'addanci suke watsuwa a cikin yankin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin daga inda muka tsaya. To ashirin da ya gabata mun buɗe tattaunawa akan yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka samu gindin zama a nahiyar afirka daga yammacinta zuwa wato gabashinta musamman ma dai yankin da ake kira zirin afirka a cikin wannan yanki da ya haɗa ƙasashe kamar irin su somaliya da kuma irin su habasha da ke makwabtaka da ita kenan da su jiboti da take da ɗan nisa da ita su eritrea da waɗannan ƙasashen da ke wannan yankin suka zama wani wuri mai muhimmanci saboda kasantuwarsa mahaɗa ta tekuna mun kuma yi bayani a kan cewa manyan ƙasashe da ma waɗanda suke son shimfiɗa ikonsu ta fuskar soja da kare manufofinsu na tattalin arziki suna amfani da ta'addanci a matsayin wani makami domin cimma wato waɗannan manufofin nasu da ba halattu ba ne a mafi yawancin lokuta. mun kawo gajeren tarihi na cewa tun bayan wato rushewar tarayyar soviet da abin da biyo baya wato ƙarshen yakin ruwan sanyi ko cacan baki da kamar da ake kiransa ƙasashen yammacin turai a ƙarƙashin jagorancin amurka sun mai da ta'addanci makami domin yin amfani da shi wajen yada manufofinsu daga cikin mummuga misali da yadda a ƙasar iraki a daidai lokacin da aka shirya cewa sojojin amurka za su fice su bar wannan ƙasa shekara ta 2011 a wannan shekarar aka kirkiro da'ish saboda haka maimakon amurkan ta fice sai zamana yanzu ta ma ƙara sojojinta ne sannan ta gayyato wasu ƙasashe ta kira ƙawancen ƙasa da ƙasa na faɗa da ta'addanci. da akwai irin waɗannan misalan da yawa a duniya inda manyan ƙasashen suke amfani da ta'addanci domin cimma manufofinsu balle kuma a fili yake cewa jami'an gwamnatin amurka sun fito sun faɗi cewa su suka ƙirƙiri da'ish ba ɓoyayyen abu ba ne su suka ƙirƙiri alka'ida to a fili yake dai cewa ta'addanci ƙirƙirarre ne kuma ana amfani da shi domin kare manufofin manyan ƙasashe kamar yadda muka ambata. tun lokacin yakin ruwan sanyi zuwa yanzu ana ci gaba da amfani da ta'addancin domin haddasa rikici da hargitsi a cikin ƙasashe mabambanta idan ku hakan ta faru wato aka tayar da hargitsi to waɗannan ƙasashen da suke da hannu wajen haddasa wannan rikicin za su samu damar da za su fake da ita domin su kutsa cikin waɗannan ƙasashen ta soja ko wata tattalin arziki ko kuma a siyasance wannan shine zai iya fassara dalilin da ya sa kasashe da dama suke da sojoji da suke girke da su a yankin da ya shafi zirin afirka mun ambaci cewa ƙasar somali yanzu ita ce kusan babbar ƙasa da ƙasa wato da ƙungiyoyin ta'addanci irin su da'ish da alka'ida suke da ƙarfi fiye da ko'ina a duniya masharhanta na turai sun yi ƙoƙarin cewa abin da ya sa da'ish ɗin take a wannan yankin saboda su samu kudaden shigar da za su rika tafiyar da sauran rassan su na duniya saboda wuraren da suke samun kuɗi a sauran sassan na duniya an toshe shi sai dai wannan nazariyar ba gaskiya ba ce a fili yake cewa da akwai alaƙa tsakanin siyasa da kuma waɗannan ƙungiyoyi na ta'adda ga misali a shekarun baya a lokacin gwamnatin abdulhadi mansur na kasar yemen ɗaya daga cikin ministocinsa ya rubuta cewa da akwai alaƙa kai tsaye tsakanin da'ish da take a wannan ƙasa wato alka'ida a lokacin da kuma gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa wato su ne ke basu horo da kuma makamai saboda su share musu fagen shiga cikin wannan ƙasa ta hanyar tarwatsa da rusa sojojin gwamnatin ƙasar teman to idan muka koma zirin afirka a cikin ƙasar djibouti da akwai sansanin sojan amurka da ake kira da lomoni da a can ne babbar cibiyar rundunar nan ta ta sojojin afirkom take kuma a cikin wannan ƙasar dai da akwai sansanin sojan Cana wanda za a iya cewa shi kaɗai ne ma canan take da shi a wani wuri wajen ƙasarta. ta su ma kasashen faransa da japan duk suna da sansanonin soja a cikin wannan kasa ta djibouti a cikin ƙasar somaliya kuwa ƙasar turkiya tana ƙara samun gindin zama tun a shekara ta da sha 2011 ne turkiyan ta fara share gindin zama a cikin wannan kasa ta fuskoki da dama da suka kunshi siyasa soja da tattalin arziki watakila ita ma ƙasar ta turkiya tana son mayar da somaliya ta zama mahangarta ta soja wanda daga nan ne za ta rika shiga sauran kasashen nahiyar afirka wata ƙasa da ta shiga cikin ƙasar somaliya ta sami gindin zama ita ce qatar ta gina sansanin bayar da horo ga sojojin wannan ƙasar ta somaliya sai kasashe irin su saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa su ma duk sun shiga cikin wannan ƙasa na irin wannan wasa na manya da ake yi a cikin somaliya da kuma a cikin yankin zirin nahiyar afirka haɗaɗɗiyar daular larabawa ta gina tashar jiragen ruwa na barbara da ke gundumar ƙasar a somaliya ita kuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ta daɗe da yin kutse a cikin wannan yanki mai muhimmanci. ta hanyar abin da ake kira yarjejeniyar da ta haɗa tekuna ta shiga eritrea da kuma djibouti da hakan ya taka rawa gagaruma wajen tarwatsa ƙasar wato sudan da mayar da ita ta zama gida guda biyu daga can kuwa wannan haramtacce ƙasar ta kutsa cikin ƙasashen da su ne tushen ruwan maliya saboda kawai ta zama wa ƙasar masar wato alaƙaƙai hakanan kuma ƙasar sudan wanda daga baya duniya ta ga abin da ya faru na rikicin da ake yi tsakanin sudan da ko masar a gefe daya da kuma ƙasar habasha a kan batun kwararowar ruwan maliya amma ita ƙasar habasha ta taɓa yin yaƙi da ƙasar somaliya wanda aka kira da yaƙin ogadin a shekara ta 1977 sai kuma shekara ta 1978 sun kuwa yi wannan yakin ne dai a wancan lokacin domin yanke wannan yankin na ogadin daga ƙasar somalia ya zama na habasha wani yakin ya sake barkewa tsakanin ƙasashen biyu a shekara ta 2018 wanda amurka ta taimaka wa habasha saboda kawar da gwamnatin kotunan musulunci wannan ne ya sa ƙasar ta habasha ta zama wacce mayakan shabab suka rika kai wa hare-hare daga baya bayan da abi ahmad ya zama firaministan habasha alaka tsakanin kasashen biyu ta dan gyaru har zuwa bayan nan da ta sake taɓarɓarewa a kan rikici saboda yankin somaliland ita dai habasha ta so ta yi amfani da gabar ruwan tekun somaliland domin ya zama da ita wata cibiyarta ta kasuwanci ta koyi haka ne fa ba tare da ta sanar da wato magadishu ba alhali magadishu tana ɗaukar somaliland a matsayin wani yanki ne na ƙasarta a ƙarshe dai an samu fahimtar juna bayan da turkiya ta shiga tsakanin ƙasashen biyu domin kada manufofinta na ƙashin kanta a wannan yankin to wata ƙasar da daesh da alka'ida suka kutsa ita ce uganda tun bayan faɗuwar gwamnatin idi amin a shekara ta 1979 ne dai musulman wannan ƙasa suka fuskanci kyama da tsana da aka yi musu daga gwamnati da kuma wata ƙungiya da ake kira wato rundunar ubangiji ta kiristoci wacce ta rika kai wa musulman hare-hare tana kuma yi musu kisan kiyashi wannan ya sa musulmi da dama sun gudu daga wannan ƙasa suka nufi arewacin ƙasar Kongo da gabashinta a matsayin mai da martani akan wancan abin da aka rika yi musu sun kafa wato wata kungiya da wani mutum mai suna jamil makolo ya jagoranta da suke kira jama'atu tablig a shekara ta 1995 wadda ake kira da rundunar kawance ta demokuraɗiyya sannan kuma wasu ƙungiyoyin na musulmin uganda sun yi kawance da wannan kungiya wanda suka rika kai har hare a cikin kasar ta uganda domin ɗaukar fansa da'ish ta kuma shiga cikin kasar kenya inda a can ma ta rika kai har hare ta rika ɗaukar samarin somaliya musamman da suke a wannan ƙasa hakikanin gaskiya zirin afirka wani sansani ne na ƙungiyoyin ta'addanci masu addini da marasa addini da manufarsa shine yi wa mulkin mallaka na sabo zamani wato share fage domin shimfiɗa yukansa. To ma sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara a cikin shirin namu sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu da wani jigon na daban kafin mu karkare mu ban kwana da ku baki ɗaya. muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.